فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين idan suka bijire daga abin da ka zo da shi suka ƙi ka to wannan yana cikin ɓacewarsu Allah yana sanar da mabarnata a bayan ƙasa zai kuma saka masu akan haka